a washe garin sanarwar da suka bayar kan shirin soma halartar ayyukan majalisar dokokin ƙasa a matsayin wani abin da suka kira sabon salon gwagwarmaya ne babban sakataren jam'iyyar mnsd nasara tijjani abdulkadiri ya ce sun fara tunanin kafa wata sabuwar haɗaka da 'yan kwarar hula domin tunkarar gwamnatin ta shugaba isu muhammadu wanga yanayi ya bambanta da wancan don shi muke son mu ƙara buɗa wannan eh, gungu sabuwan da za a yi ya kasance har wa'anda ba su cikin FPR eh, a ce sun shigo duk wani wanda ke kishin demokaradiyya duk wani wanda ke son ƙasar nan ta zamna lafiya wanda ke son jagoranci na gaskiya jagoranci wanda zai kokowa da shayi matalakawa hawaye ya kasance yana cikin wannan gungu tare da shi za a wannan kokowa sai dai bisa ga dukkan alamu yan farar hula sun fara dawowa daga rakiyar yan siyasa ganin yadda hatta waɗanda aka kulla kawancen FPR da su kamar su shugaban kungiyar Adrodev Dauda Tankama ke ganin sabon kawancen da ake hasashen kullawa ba zai yi wani tasiri ba ka san Hausa suke in ka tsare bakin rami in baka ga abin da shiga baka ga abin da ya wuta FPR tana nan babu wani abu wanda ya same ta furon ne aka ce na haɗin gwiwa kowa da kowa in gaskiya ne mine ne wani lahi ne gare shi ba a zuwa aiki da shi ba taro ba ne yake kowa a'a zuciya ce daga mutane. Su ma dai shugabannin kawancen ƙungiyoyin hararen hula na Resistance Citoyen da ke sukar salon mulkin Isu Muhammadu cewa suke a kai kasuwa. Gamace Muhammadu mamba ne na wannan kawance. Mun gane 'yan siyasa ko kowace ciki ce suke. In dai angulu da kan zabo ne ba mu harkar su. Amma in dai da lahi za su zo a yi kokowa saboda a maido demokrasiya saboda a maido ita da durwa wannan za mu aiki da su amma ba za mu yi kawance da mutane wa'anda yau su hidi kaza gobe ba haka nan ne ba. Shi kuwa Abdu Sidi Fodi na kungiyar Rasconi cewa yake. Ku abu da muke so, ni za baka labari, ni ba za ni aiki da 'yan siyasa ba. 'Yan siyasa ba mu aiki da su da mu su halin su. Mu abu da muke so, ba iko muke so ba. Kullum muna kwatanta musu cewa mu har hula ba iko muke so ba, mu su Nijar ce muke dibi, dan Nijar ta ci daga ba. Don Allah, a zo a yi aiki tun da yau duk wanda ka zamanto in ka ba da miyan bakinka. in dan adawa bai ji daɗi sai ce kai tare gwamnati kake shi kuma in ka gai abin da ke gyara wancan sai ka ji in gwamnati sun ci tare wancan kuke mu abin da muke so Nijar ce muke so ba wani ba daga shekarar 2011 zuwa 2016 kungiyoyin kawance akalla hudu ne jam'iyyun adawa suka kulla da zumar kalubalantar gwamnatin Isu Muhammadu a kama tun daga ARN zuwa ARDR da FPR kawo kawancen kofa na baya-bayan nan Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar